tsaka mai wuya. juma'a barkanku da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. To bari mu buɗe da magana da ke ci gaba da bayo shugaba Muhammadu Buhari wahala game da matasa. Fadar gwamnatin Najeriya ta ce an yi ba baguwar fahimta ga kalaman shugaba Buhari a taron kungiyar da Burtaniya ta yi mulkin mallaka kan batun zayyana matasan Najeriya da masu kasala da rashin ilimi da cin na bulus. Kakakin shugaban Premier Deshina ya ce bayanan da shugaban ya yi na nufin matasa da dama ne amma ba dukkan matasan ne shugaban ke nufin ci ma zaune ne. Dan cewa yi Najeriya na da mutum miliyan tamanin kuma kashe 60 cikin ɗari matasa ne 'yan ƙasa da shekara shekara talatin akasarin su ba su yi karatu ba suna alfahari da ƙasar su na da arzikin fetur da haka za su rika samun komai a kyauta matashin dan jarida Yusuf Ishaq ya nazarci kalaman matasan Najeriya dai ba za a hada su a musu kuɗin goro a ce musu malalata ne ko marasa ilimi ba menene ya yi domin sanya matasa su zama masu dogaro da kansu daina zama banza a arewacin Najeriya ne aka yi kiyasin cewa akwai akalla almajirai da ba su gaza miliyan tara ba bayan da aka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa yanzu yake cika shekara uku menene ya yi domin inganta rayuwar irin waɗannan almajiri. Ba ga ishe sa gwamnatin ta kirkiro da shirye-shirye irin na n power din da ake bawa wa matasa kuɗi a wata saboda su koyi sana'a su yaƙi talauci. To ka san Allah ya fi kaya babu abin da yake lalata matashi kamar ka ɗau kuɗin banza ka bashi. Kaga ya nuna kenan cewa su suke lalata su su da kansu domin su je su gaya wa turawa cewa matasan su malalata to yanzu da ya je ya faɗa a gaban tura turawa ne yake so su zo su gyara. Duk da cewa fadar gwamnatin Najeriya ta yi bayani akan batun kalaman da shugaba mu Muhammadu Buhari ya yi na cewa akasarin matasan Najeriya ba su yi karatu ba kuma ba su da aikin yi amma jira suke gwamnati ta samar musu ababen more rayuwa da kuɗin mai. Matasan Arewa da ke jihar Imo sun bi saho wajen nuna bacin ransu bisa waɗannan kalaman da shugaban yayi a taron kasuwanci na ƙungiyar kasashe rainon Ingila da aka yi a birnin Westminster da ke Ingila. Sunana Muhammad Nur wanda ake kira da NTT. Abinda Buhari ya magana akan matasa fi sabila wallahi matasan Najeriya ba mu ji sa ba mu mun san matasa ne suke gwagwarmaya wajen tabbatar da Buhari ubangiji ya goyi bayan su ya tabbatar da amma sai gashi abin da zai kusan sakawa matasa da yake nan amma ban yi mamakin sa ba saboda irin yadda na ga abin da yake nufi bai wuce lokaci yi da matasan Najeriya su zama su ne shugabanni kawai haka ne yasa ya je ya kwance wa matasan Najeriya zani a kasuwa a irin duniya sunana Algoni Jalha Bishara bai kamata shugaban kasa ya je a duniya ya yarfa mu matasa gwamnatin buhari nan da matasa aka kafa ta matasa wasu sun mutu sun rasa su an kafa gwamnatin sa da shi kuma in dai ya ce haka wani aiki suka yi watar mana mu matasa a shekara uku da suke kan mulki suna na jibrin ya orijiyar ne ba daidai bane shugaba ya fito yana faɗar maganganun da bai kamata ba akan talakan Nijeriya musamman matasan Najeriya waɗanda suka jajirce ɗari bisa ɗari suka boya mai baya kuma har ya kai matsayin da yake kai yanzu amma malam Muhammadu Haruna ya ce. Wato ina ganin ba duka jama'a ba ne za su fahimta da abin da yake nufi domin na ɗaya abin da ya sa ya wannan bayani akwai matasa wanda ba su son su yi aiki suna so su zanna haka domin suna ganin kamar ko wasu 'yan siyasa za su zo su biya musu bukata. Kuma alhali shi mai girma shugaban ƙasa ba abin da yake nufi ba ne amma a maganarsa da ya dinnan akwai yan gyara kaɗan saboda haka ina so ko da gaba zai irin wannan kalamin ya san abin da zai faɗa. To a gaida Alfonso Sokuri Gwai da kuma Nasiru Adamalika wakilan mu a Najeriya kan wayannan ra'ayoyi. Kamar yadda aka ji wasu daga cikin matasan nan suna faɗa a cikin ra'ayoyin a shirin yau na muhawarar da Hassan Maina kai ne shirya mana Abuja tsakanin barista Aliyu Abdullahi da kuma da Isa Tijani. Za mu ji an taba maganar mutane irin matasan nan da suka taimaka wa Buhari da jam'iyyarsa ta APC har suka ci zaben shekarar biyar. da kuma tasirinsu a zaɓe mai zuwa na shekarar 2019 Allah ya kai mu. Amma sai bayan mun gama zance game da tasirin mutanen da ke kusa da shi Buharin kan yadda yake gudanar da mulkinsa. In an kace da ni mamman Daura baya da makamin gwamnati ba da tasiri akan gwamnati. To ai ba ma san shi ba. Baka san shi ba to ni na san shi. Ka gane ko? Ai suke da tasiri akan gwamnatin. Sabi'u ufa yaron da ake kira Tunde dan wane ne shi? Ko babu shi? Ba PA bane eh, na shugaban kasa? Dan yasa ne. Ministan ruwa ba mutumin kazaure ba ne ba da alaka da dangantaka da shugaba buhari na jini yana da shi ko babu akwai yanzu misali darakta general din sss daga ina ke darakta general din yana daga ina ke e eh, ka zagaya mana ai to duka katsina ne mutanen daura ne ɗaya daga katsina ɗaya daga daura ba magana ne ake akan siyasa bane ne mm, ko mm. ba da ƙuri'a aka kawo shi kan mulki ba shin ƙuri'un da mutanen Kano suka bayar katsina sun bayar in dai wannan kake so in kana son mu juya wannan bari ma mu juya ta haka magana ce ta ƙuri'u mutanen gurkun da mutanen Kano suka bayar katsina sun bada in akwai wanda ya kamata ya ci moriya akwai wanda ya kamata a ce an gaza mutanen Kano ko kwa barista Abdullahi ina dawo gare ka ka dai ji korafe-korafen comrade Tijjani akan wannan gwamnati shugaba Muhammadu Buhari a bisa abubuwan da ya zayyana menene ba daidai ba To, bari gaya maka a nan fadan shugaban kasa inda ya magana waɗanda suke na san ina comrade isa tijani ke samun labaran shi mun san sunansu wailas ne kuma mun san yadda duk wailas dama in ya fara magana ka ya ce ai mu ba wai ba ma san buhari ba ne abu ba su ganin kome mai kyau a wannan gwamnati amma misali shi comrade ya bada misali da su da su da su lawal daura da su da su wannan duk yan katsina ne kuma wannan bari in eh. bada amsa yanzu kaga na ɗauka ma a cikin gidan zai tsaya amma ya tafi ma wasu hukumomi da ma wasu ministries to ni a cikin gidan ma mutane da suke aiki suwa suke aiki tare da shugaban kasan a kullum suna tare da shi kamar yadda na fara baya akwai femi adeshina bayarabe ne ne mai babba mai ba shi shawara akwai garba shehu malam garba shehu dan kanan ku ne dan kanan comrade isa tijjani ne ba dan katsina ba ne sannan akwai senator ita enank Shi ne mai kai ya kawo amma kuma bar waɗannan tasirin su bai kai waɗanda kuma yake kuka akan suna ta suna da tasiri na ɗaya bari in gaya maka abin da ya faɗa duk waɗancan da ya lissafo gaskiya ne akwai tun tunde sabi'u pa ne na shugaban ƙasa akwai ya ce minista ɗan kazaure ah, ko akwai eh, yawa ko akwai daga gaske dan wani shugaban ƙasa ne wallahi ba sani ba saboda haka zai iya yiwa zai iya kuma ba kasance ba kawai mun san dai shugaba Muhammadu Buhari dan daura ne eh, wancan kuma dan eh, jigawa ne kafin me alakan shi ministan ruwa da shugaba Muhammadu Buhari farko tukuna abin da nake so in ga masa kai har ne mm. domin in ba na son shugaba Buhari billahi alqudrati zan iya kallon idan san ce ba na son sa zai iya tilasa ne ne tilas ne aka sani muke yi ai mu ne muka gana ma muka ce muna yi kuma na ce da tambaya ka ji dan yarsa ne ka tambaya ka ji eh shi ne ce baran in sani ba ko me amma na san dan jigawa ne sannan kuma in ka lura babu doka da ta ce yau wai saboda dan uwanka shine shugaban kasa kuma idan har yau ka kancanta a baka wani mukami ko kuma a baka aiki da ba za a iya ba su ba 'yan Najeriya ba ne wa'annan mutanen da ya kirgo su 'yan Najeriya ne mutane ne kuma wanda suke iya aikin su mutane nawa ne a gwamnatin Najeriya gwamnatin Najeriya na Najeriya da faɗi kowane kowane bangare suna nan in ka je ko a cikin villa ne ko a cikin ah, ministries ne daga bangare zuwa wani bangare akwai su saboda haka ba ma wani abu bane da kamar yadda na gama wannan cece kuce ne da yake fitowa daga Wales ai abin da muke faɗa shine cewa idan kun matsa ku wa'annan yan kiɗan ki na jiyon da kuke ganin cewar ba wanda ya iya in ba ku ba yanzu abin da kuke faɗa shine daidai sai mu shiru mu kyale ku mu samu ku ido ai da akwai ranar kindallanci kar ka manta fa akwai wanda kansu ma suka salwanta suka bar duniya gaba ɗaya a sanadiyar wannan maganar ta shugabancin mu shugaba Muhammadu Buhari ko babu su to barista in na dawo gare ka a kasashen da suka ci gaba irin su Amurka da sauransu idan wasu da suke cikin gwamnatin kuma a wajen gwamnatin suka hango kurakuran shugaba ko na gwamnatin suka gaya musu mm. za ga shugaba ce eh wannan kuskure ne kuma za mu gyara mm, mm. to kuwa bangaren ku misa kuke ta kokarin kare gwamnatin ne ta kowane hanya maimakon a duba mai mutanen da suke magana a kai a gaskiya ba gwamnati da za ta ci gaba in ba mutane da za su dinga gaya mata gaskiya yawwa wannan shine ɗaya daga cikin turba na demokradiyya a ko'ina kuma 'yanci ne na 'yan ƙasa da aka yarje musu a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar nan cewa su fito su faɗi ra'ayinsu musamman ma akan shugabanni saboda haka ba ja ba ja da wannan ko a wannan gwamnatin ma ba ja da waɗanda suke fito su faɗi gaskiya duk wanda zai fito ya ya yi criticizing wannan gwamnati bisa kan daidai ka gane akwai abin da ake kira constructive criticism akwai abin da ake kira destructive criticism muna marhaba da wanda zai zo ya faɗi inda gwamnatin nan ta kasa da kuma ina yake tunanin ga gyara da ya kamata a yi amma waɗanda suke fitowa wanda su aikinsu kenan su su soki gwamnatin nan da daidai da tana daidai da tana ba daidai ba waɗannan mukan iya maida musu martani lokaci-lokaci ba kowane lokaci ba su ma amma saboda in har mutum zai yi soki na fahimta na gaskiya ba ba matsala to comrade isa tijani idan misali shugaba muhammadu buhari abin a kaddar cewar zai kara neman takarar shugabancin najeriya a shekara ta 2019 idan allah kai mu wasu da dama daga cikin manya manya mutane da suke tare da shi da suka masa aiki a shekara ta 2015 suna ganin kamar sun tura motar ta bar su da yaƙi wasu kuma suna ganin kamar kwata-kwata ma ba a yi da su a gwamnatin na tuna kafin tsohon mataimakin shugaban najeriya bar jam'iyyar atiku abubakar ya yi ƙorafin cewar duk abin da ake ba a yi da shi ba a tambaye su akwai kuma akwai irin wani mutanen da yawa misali irin su buba galadima irin su lahaya hamma da sauransu mm. amma misali eh kana ga misali idan har zai nemi shugabancin kasar nan waɗannan mutanen ba su iya zama masa kamar matsala domin sake samun nasara ba. To ma da lam. To bari mu tsaya nan sai Allah kan makon gobe mu dawo mu dubi shin da ne Buhari ya dauko abokansa na adawa ya kawo su kusa da shi suna mu karabansa Yanzu dai muna godewa bakin namu barista Aliyu Abdullahi da kuma da Isa Tijjani da kuma musamman shi Hassan Mai na kaina da ya shirya mana wannan muharar a tsakanin su a can birnin tarayya na Abuja Najeriya. A madadin duka ne ne Ali Mustapha Sakwata a nan Washington. Mun ba lafiya.